so nake a samu mun maganin farin jini kuma 'yan mata ba ku zauna haka ba haka zalika ma manyan mata iyaye kin gani na jina nake yarinya karama yashila mai tashi jan magana ko neman surutu tallan kayan kishiya da magaruba ka san Allah kilishi ka ƙara nuna da wannan yatsar naka wallahi sai na maka hau irin na mahaukata ke laure da ke da haudin gidanku ni kake zagi kilishi dama an sha bani labarin ki do yau kin zo inda bazan zan ale ki ba kuma daga kaina nake ga miki ba za ki ƙara irin wannan iskancin ba laure ta ga barazanin da yafi wannan wallahi ta shiga hannun yan banza ta fito belantana naki mace hakika laure kina buƙatar yaki da jahilci Allah ya ki koma makaranta dan ni zan koma yaki da jahilci kai kuma za ku koma yaki da me kenan na rantse da Allah ba zan taɓa barin magaji ya zauna lafiya ba dole sai na sake shigowa da shi cikin rayuwata kyauta waje na kai da ina da hanci yirai magaji na ba irin na da bane aure aure ko nake son ka manta inda na ga lokacin ne mijin hajiya haba da Allah laura da Allah ki daina wannan magana can da ke gani ba ai in kina jin tsautsayi to tsautsayi ne kai ni can ni ina ina lokacin da ka ba lauri kuɗin ka ka tashi ka je ka nemi auren mace a hannun mace sannan ka zo waje na kana kana kana kana kana kana kana samu matsala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un <laughs> kashe musu ya zaki eh, ina bala'i ina masifa ina kuta ku ta wannan kankan don ku yau gaba ranar ku kasanin lafiya da ke ki kike zinat lami bishi lami bishi an taba zakin uwarki har uban ma an zaga to yau zan ura musa da gaba ki ɗaya yanzu yanzu nan lami ka an ni fa ka san kaman ciwon duka gare ni idan ciwon nan ya motsa min ya multsulo ni zan ji kamar ana tsungulina ana tunkulina a cikin jikina zan ji tsiga jikina yana tashi ko ina idan ban samu na yi duka ba kowa na samu a kusa da ni idan ciwon nan ya tashi min wallahi sai na ma mutum duka na masa jina-jina ke bari in gaya miki duk sharrin da kike tunani kina da shi to ni fa sharrin ma nema na yake ya rasa yadda zai da ni ina gaya miki Nafisa in baki da kai mara kunya ce ki zo ki fita. Sai ji kike taya gari. Ke ke in baki da kunya. Ya. Ba ka ce in fito ta taga ne ba? To ai ta window na fito. Ce min kai idan na fita kofa a bakin aure na na fita window don haka aure na nan daram.